wato a shek ismail idris bin zakariya wanda allah maɗaukakin sarki ya zata da kafa wannan ƙungiya allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa shi ma tare da malaminsa na tauhidi a shek bakar mahmudu gome da sauran malaman sunna da suka karantar da shi allah ya ji kansa da rahama baki ɗaya muna roƙon allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da surkanmu da sauran bayan Allah na kwarai maza da mata addiyan da suke Allah ya taimake mu. Kuma muna addu'a ga jagoranmu na wannan lokaci a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir. Allah Ubangiji ya ƙara masa imani da tsaro da kariya, Allah kuma ya taimake shi, da shi da mataimakansa da sauran al'umma da suke ba da gudunmawa ta taimako ubangiji allah ka taimaka musu baki ɗaya allah ka datar da mu saboda haka za mu ci gaba da karatu insha Allah a cikin wannan sura suratul araf kuma za mu tashi akan aya ta saba'in da tara wato a matani a shari'i aya ta tamanin daidai kenan saboda haka allah ma zai karanta mu ci gaba alarama bismillah To, Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana tarihin wato Lokoman, a lo, annabalo, don haka za mu gane shi alƙur'ani wani janibi za ka ga ya kawo ƙissa ne ta annabawa a jere wani ɓangaren kuma za ka ga ya kawo a hakam wato na hukunce-hukunce wani kuma za ka ga tarihin ga hukunce-hukunce duka a haɗe waka ma ta ƙaddama kamar yadda mala yake cewa waka ma ta ƙaddama kamar yadda ya gabata fi ƙaumin nuhin dangane da bayanin da aka gabatar akan mutanen annabi Nuhu alaihi salam huwa awwalur rusul allazi arsalahu Allah ila dunya annabi Nuhu shine farkon manzo wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya bil wa'z wal irshad da yin wa'azi da kuma shiryarwa washtigali bi ahkamu shari'a da kuma mai da hankali akan hukunce-hukunce na shari'a zakara ba'adahum bayan shi annabi Nuhu alaihi salam Allah sai ya ambata bayan so arsalna lutan Allah ya ce mun aika annabi lutu alaihi salam kamar yadda Allah ya aiko manzanni daban-daban Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani a wata aya Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ya ce wa laƙar ohiya ilaika lallai hakika an yi wahayi zuwa gare ka nan sai aka kawo manzo na ƙarshe shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ilal ladina min qablika da wanda aka aika kafin kai irin su annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa duk suna cikin wannan bayani wahayin da aka yi musu cewa su bautata wa Allah shi kadai wato kada su shirka Allah ya ce la'in ashrakta wala idan ka hada Allah da wani la yahbatanna amalaka kuma la aikin ka zai bace wala takunanna min al-khasirin kuma za ka zamanto daga cikin wanda suka yi asara saboda haka kowane manzo da'a qaumahu ila tauhidillah kowane manzo awwal ma bada bihi ad-da'watu ila Allah farkon abin da ya fara shi wato shi ne kira zuwa ga Allah kamar da mu je gurare daban-daban kowa na ce ya qaumi ibudullah ma lakum min ya ko mutane na ku bautata ma Allah ba ku da wani abin buta in ba Allah to haka annabawa nan suka gudana wa huwa ibnu harun bin tarikh bin tarikh bin azara shi lo alaihi salam ya ce wa huwa ibn harun au harana wato shi ɗan harana ne ne tarih ɗan tarih bin azara ɗan azara falut ibn akhi ibrahim wato shi lut ɗan ɗa ne na ɗan uwan annabi ibrahim alaihi salam hajara ma ibrahim a matsayinsa na wadda ya imani ya yi hijira ta da annabi ibrahim alaihi salam don ya samu tsira da imaninsa da addininsa da tsayawa a kan bautar Allah da Allah yake so. Wa nazala Ibrahim Falastain, don haka annabi Ibrahim alayhi salam bisa ƙaura da yi bai tsaya a ko'ina ba sai a Falastain. Wa nazala huwa bil Urdun, wato sai shi sauka a can wato Urdun. فأرسله الله ila أهل صدوم Allah ya aiko shi zuwa ga ainihin wato mutanen Sodom, Bezal, wato mu'jama ana kiransa da zal ko da sada wani ƙauli, bi ma'ana Sazom, wato mutanen Sazom, Bezal mu'jama da zarwar da yake mai ɗigo. su wayannan mutane kanu yaf'alul af'al allati la tunasibu bi shari'a sun karanta suna aikata ayyuka irin wadda bai dace da shari'ar Allah ba fa arsalallahu ilaihim rasulan sai Allah ya aiko musu da manzo ala wa huwa lutun alaihi salam na annabi lutun alaihi salam lamma ata ila hadhihi alqaum lokacin da ya zo ga wa'annan mutane idh qala ay qala lokacin da Allah ya aiko shi ya zo ga wa'annan mutane kai tsaye sai ya tafi zuwa ga abin da suke aikatawa marasa kyau don ya jawo hankalinsu ya musu gargadi, ya fahimtar da samunin aikin da suke ya ci ah, a a yanzu saboda Allah ku waɗannan mutane za ku je ku aikata ɓarna kuna ji kuna gani ai a dabarar rijal shine duburar maza ku je ku raka kwanciya da maza badalin mata ku rika saduwa da maza saɓanin mata kai wannan aiki ba mai kyau ba ne aiki ne mummuna kuma ma sabaka kun biha min ahadin don haka babu wani wanda ya riga ku fara irin wannan aiki ballantana ma a ce kun gani a wajen waɗansu ne kuka koya ko ne kuka ƙirƙiro irin wannan aiki min al'alami ne duka mutanen duniya al'insu waljin mutane da aljanu babu wanda ya taɓa irin wannan aiki Allah ya tsare mu da samar da wani aiki wanda yake ba wani alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato duk wanda ya zamanto ya samar da wata hanya wanda take ita wannan hanya ba ta alkhairi ba ce to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa duk wanda ya aikata aiki wanda yake ba na ƙwarai ba wani koyi da shi lahu wizruha wa wizru man amila biha yana da zunubi na ƙirƙiro wannan hanya mara kyau sannan kuma yana da zunubin duk wanda ya aikata irin wannan aiki daga lokacin da ka ƙirƙiro wata mummunar hanya wanda babu ita ga addinin musulunci har ya zamanto mutane suna koyi da ita daga lokacin da ka ƙirƙiro kana da zunubin wannan ƙirƙirar sannan kuma jama'a da suka aiki da wannan muna abu da ka aikata suna da zunubi to a cikin kowanne sai an baka kamusho ila an yarisa Allahu al man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaji ƙasa da abin da yake kanta duk wanda ya aikata irin wannan mummunan aikin da ka ƙirƙiro shi to kana da dako na irin wannan laifi saboda haka awwalu man bada bi qatl al-insan farkon wanda ya fara kisan ɗan adam a duniya shine ƙabila ibn adam alayhi salam akun lihabila wato shine wanda ya fara wannan aiki ƙabila shine wanda ya fara kisan kai a duniya ɗa ne ga annabi adam alayhi salam ɗan uwa ne ga habila saboda haka lidha saboda haka ne man qatala wato bai gairi dalilin wa ibnu adam alaihi salam qabila lahu wizrun ila yawmil qiyama duk wanda ya kisan kai da ta'addanci da ganganci to wannan qabila dan annabi adam alaihi salam yana da kamusho akan wannan aiki da aka aikata domin shine ya fara ƙirƙiran wato wannan hanya wadda take mara kyau Allah ya tsare mai kare. Don haka ko usulobin magana ne ko wani aiki ne ko ashar ko wani abu na saɓon Allah karka yadda ya zamanto kai ne mai tunanin ka fito da sabon tsari sabon salo na saɓon Allah karka yadda da haka ba ma ka ƙirƙirar shi ba ka zo ka samu wani yana yi kai ma ka aikata laifi ne ballantana kuma ce kai tunaninka kullum ya za ka yi ka ƙirƙiro wani abin da zai halaka da al'umma ya dabaibaya addinin musulunci ya rage imanin waɗansu to kaga wannan hatsari ya kai ga haka saboda haka annabi lutu alaihi salam yake gaya musu wannan aiki na ku ba ba fa wanda aka aiko da irin wannan bayani babu kuma da ya riga ku yana aikatawa ko ne na farko akai don haka abin bashi da kyau sai ya ce me Na'am. To, yana bayyana mana cikin tsarin tafsiri yana cewa a innakum yanzu ku za ku zo ta aƙiƙil hamza ta yi wa ƙuri'a bi ta saniya wa idikalin alawa bai na huma. Ana iya cewa innakum au a innakum yanzu ku za ku zamanto za ku yi eh, lata'atu na rijala kuna zakewa mazaje kuna faɗawa mazaje da sunan shahawata za ku biya bukatar kanku wannan ba daidai ba ne ala hamila lakum alaihi illa mujarrad shahawa babu abin da ya kai ku zuwa ga wannan aiki kawai sai dai gayen sha'awa wanda shaidan yake shiryarwa to shi shaidan Allah da ma bayyana wannan cewa innama ya maro bil fasha ko kuma innama ya maro bisu fasha wato shi shaɗan yana umarni ne da abin da yake ya saba ma shari'a da kuma mummunan aiki to kaga a ce mutum ya zo yana luwaɗi Allah ka tsare maka kare da wannan mummunan aiki saboda haka abubuwa ne wanda yake kai da ka gani ka san bala'i ne Allah ba yi jikin ɗan adam don a kwanta da shi ba, Allah ya yi jikin ɗan adam namiji don ya zamanto mai nemowa zuwa ga wanda za a kwanta da ita ne zuwa ga mata kenan. Amma a ce wani sakar ya zo ya zauna shi ma ya zama a matsayin mace, zai zo ya zauna a zo a ɗauke shi a je a lalata da shi a biya shi, kai, sakarcin ya kai ƙarshe. Allah ya tsare mai kare mu. kuma musiba ce mummuna baka Allah kare saboda haka shine yake cewa wannan aiki baya da kyau min donin nasa'i kuma bayan mata alhali mata so ne wato kulika kalakahunna Allah subhanahu wa ta'ala lakum ayyuhar rijal mata so ne Allah madaukakin sarki halicce su saboda koya ko maza ay mutajawizina nisa kuna tsallake mata wanda Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku su idan mutum ya zamanto ya gama ta fa khatabaha bi izni ahliha yi magana da ita da idan iyalanta sama dafa sadaqa sannan ya gabatar da sadaki wa uqidan nikahu bainahu wa bainaha aka aura a daura musu aure tsakaninsu da shi da ita fa hiya halalun lahu wa huwa halalun laha wato ita wannan mata halarci a gare shi shi ma halar ne a gare ta a min ƙibali lafarji la min ƙibali dubur ko da mace ce ba a yadda ka sani ta dubura ba domin akwai guran da Allah ya tanada na musamman don biyan bukata ga wanda yake so yawa Allah da'a ga wanda yake so kuma ya ji daɗin aikin da ya ake aikata domin shi mai luwaɗi yana tare da matsaloli da yawa na farko dai ya yi ta'addanci a dokar Allah na biyu ya ɓata tsarin halittar Allah na uku ya jefa kansa cikin musiba na hudu ba jin daɗi akan abin da yake sai dai ta hanyar shaidanci na biyar ga cuta da zai samu da kuma cutar da zai bai ma wanda ya wannan aikin da shi saboda haka in ka dinga lissafawa za ka yi ta samar da abubuwa marasa kyau saboda me saboda luwaɗi da ake aikatawa Allah ka raba da wannan mummunan aiki saboda haka idan aka ce ga wani namiji ya kwanta da wani namiji wannan aiki yakan sa al'arshin ubangiji ta girgiza saboda mugun wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina, ya, halatta, ya haramta luwaɗi, amma inda za a ce akwai dama-dama, to da sai a ce gara zina da ainihin wato luwaɗi, amma dukansu haramun ne, don ko da hukuncinsu akwai bambanci. saboda haka annan salalar ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bi idan aka kawo mutum yana luwaɗi a tsari na musulunci da shi mai liwaɗin da wanda ake liwaɗin da shi duk kashe su za a yi kaga hukuncinsa ya fi na zina tsanani domin ita zina an ba da wato hanyoyi guda biyu hanya ta farko allazi lam yatazawwaj wanda bai taba aure ba sai aka zo aka kama shi red-handed yana zina akan tsari irin na shari'a to abin da za a yi masa za a yi masa bulala ɗari ne in matar ma da ya haka da ita ita ma ba ta taɓa aure ba ita ma za a mata bulala ɗari ne kaga da gunduwa gara keci da a kashe ai gara bulala ko Allah ya tsare ya kare saboda haka sai aka ce to idan mutum ta waje, wa kana muhsinan fa jama'al muhsina wato idan mutum ya yi aure ya zamanto ya katangu sai ya zana da wadda take ita ma ta yi aure ta katangu in aka kama su wato za a yi masu rajamu ne a jefe su saboda haka kamar yadda aya take a cikin alkur'ani ko da yake an soke ta babu karatunta amma akwai hukuncinta

kun ga wannan aya ce wadda take ƙarara ƙira'atuha wa hukumuha sabitun fil qur'an ga ayar za a karanta ta tana cikin alƙur'ani sannan kuma hukuncin bulala ɗari ga wanda ya zina sabitun fil qur'ani aidan amma aya ta rajamu hukuncin yana na amma babu ayar wacce ce ita ce ashaihu wa shaihuka iza zana ya farjumu huma albatta jaza'an bima kasaba nakala min Allah har zuwa ƙarshe Allah ya ce mutumin da ya taba aure namiji da mata wanda ta taba aure idan aka kama su suna zina to ku jefe su gaba ɗaya kwata-kwata babu abin da za a rage a ce wai ko ko a yanzu sun ji jiki a ɗan musu aho a babu jefe za su sun mutu Allah ubangiji ka tsare mu ka kare mu daga harka ta zina da luwaɗe baki ɗaya kuma yanda za a yi hukuncin wadda aka kama da zina ma'aure an ba da ƙa'ida idan za a jefe shi akan tona rami ne a binne shi iya kansa za a bari a waje za a jefe shi da dutse wanda yake matsakaici wanda bai wuce a ɗauka da hannu a jifa ba ba a ɗaukan ƙaton dutse da kira ɗauka a saki a kansa ya fasa mar kai ba a yin haka yanda yake jima'in yake jin daɗi dukkan jikinsa to haka za a rika jifansa kwas da dutse ana ta jifansa har sai an kashe shi yana jin wannan raɗaɗin ciwon to kun ga wannan ma da sauƙi kan na luwaɗi domin shi na luwaɗi aka ce abinda za a yi sai a samu gurin da ya fi ko'ina tsawo da tudu a garin da aka kama mai wannan luwaɗin sai a ɗauke shi sai an je can wannan gurin da ya fi tudu sannan sai a wurgo shi idan aka wurgo shi to daga can akwai dama da za a sai a biyo bayansa da duwatsu ana jefa a ciki saboda mai Allah ya bayyana mana abin da aka yi wa wa'ancan mutane faja'annaha ha wasa fila na Allah maɗaukakin sarki ya ce waje safi laha haka ne ko aliya safilaha Allah ce sai muka sanya saman nan nata sai aka kifa shi ƙasa yanzu idan ka duba mai huda in ya caka garmasa a in ya zo sai kifa ta ƙasa sai ta koma sama saman kuma sai ta koma ƙasa to haka Allah ya ma wa'annan masu aiki na luwaɗi Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min je, sannan kuma muka biyo baya da ainihin wato waɗansu duwatsu na musamman wanda an soya su daga wutar sajiyar kuma kowa da sunansa aka dinga jefansu da wannan tsakowa ga su an kife su amma kuma ba wasu da hakan ba sai da aka ci gaba da jefansu to saboda haka idan aka kama mai luwaɗi haka za a yi masa wannan hukunci na Allah kenan amma saboda lalacewa da yin wasa da hukuncin Allah da dokar Allah sai aka zo don ma an rena mutane ana cewa to a zo a taro a halatta auren jinsi namiji ya auri namiji saboda wasa da ubangiji sannan sai a ce wannan akwai kulam na 'yan luwaɗi ƙungiya ta 'yan luwaɗi ana bayani a wasu garuruwa kana iya samun layi na matasa kowa ya yi ado ya gyara jiki ya tsaya kawai za a zo a ɗaya wasu da ake neman ban karuwai da mota shi ma za a zo a ɗebe a je a yi luwaɗi da shi a sake shi a biya shi ana iya ɗiba wasu a tafi wasu ƙasashen waje da su a je a yi ta luwaɗi da su a zo a ba su kuɗi saboda ainihin neman abin duniya Allah Ubangiji ya tsare mai kare jama'a luwaɗi mummunar wato mummunan aiki ne ga saɓan Allah ga cuta saboda haka duk wanda yake luwaɗi to yana karo da matsalar da baya da za a yi warke zai mutu da ita Allah ubangiji ka kare mu ka kare ya namu ya namu Allah ka kubutar da mu Allah ya ce bal antum qaumun musrifun ya ce ko dai kawai mutane ne masu ɓarna. duk wanda kaga yana luwaɗi to daga cikin manya-manyan masu ɓarna da saba ma Allah to dan luwaɗi yana kai aya mutajawazuna al-halal ila haram kun tsallake halal kun je kuna aikata abin da yake haram bal amtum mutajawizuna tabi'a ila ma la yuwafiquha yace kai ko dai mutane ne wanda kuke tsallake ka'idar da Allah ya halatta muku ko amfani da su shine mutum ya amfani da mace ta hanyar da ta dace ta aure Allah ya halatta wa mutum farjin matarsa idan ya aure biya sadaki saboda haka amma ko da za a ce an ba da kuɗi ko an yi wani abu babu wata hanya da ta halatta yin amfani da dubura hatta ma wadda ka aka halatta maka ka biya sadaki ka kwanta da ita to idan ya zama to ka neme ta ta dubura to kana daga cikin tsinannu a wajen Allah Allah tsare mai kare saboda haka Allah madaukakin sarki yana bayyana mana a cikin wannan bayani kamar da muka ji inna qaumalo lalle mutanen anabalo kanu ahlat tarafin so sun kasance mutane ne masu wadata wada'aratin fahisha da kuma ainihin wato wayewa da ci gaba wanda yake mummuna hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in har ya kasance su ba sa tunanin komai akan wani abu wa himamuhum fi ittiba'i shahawatihim wato babban burinsu kawai shine mutum sai ya kaddara wa kansa wani abin da yake sha'awa ba ruwansa da dokar Allah a ciki ba ruwansa da jin kunya ba ruwansa da sanin ya kamata a'a matuƙar zuciyarsa tana so kawai shi wannan halal ne a wajen sai aikata mun harifa ana tabi'a wanda yake wannan ta karkata gabarin ɗabi'a ta mutanen ƙwarai ɗabi'a ta mutanen ƙwarai shine azziwaj bi nizamil islami wato aure a tsari na musulunci mutum ya je ya nemi izini a wajen iyayen yarinya ko mata ya ba da sadaki a samu shaidu a tabbatar da wannan aure a tsari irin na musulunci kaga wannan shine abin da Allah ya halatta amma abin da yake haramun shine ko ai ko ai Allah ubangiji tsare mu kare mu wal fitratu salima kuma yin luwaɗi ya saba ma dabi'a wacce take lafiyayya ɗabi'a lafiya ya shi ita ce an yi jami'ar rajulul imra'a binikahin wato mutum ya sadu da mata da aure wannan shine abin da yake na halal fa nazalat zalika wato sai ya zamanto hakan yana sauka a ƙolahun an madaraka albaha'im saboda haka sai ya zamanto wannan tunani nasu ya tahi daga tunanin dan ada ya koma tunanin dabbobi to idan ka duba dukkan babbar matsala ta duniya yanzu tana samuwa ne daga gure biyu gure na farko wato ana samunta daga wajen yahudu gure na biyu ana samunsa daga wajen bokaye saboda haka yahudu da nasara la haya a ma'ahu babu kunya tare da su yastati'u al-insanu an yujami'a ummuhu amama an-nas wa yastati'u an yujami'a ibnatahu wa khalatuhu wa ammatuhu wala yahya wala yakhafu shay mutum zai iya zamantowa ya sadu da uwarsa ko da yarsa ko da gwaggwansa ko da ainihin wato yafendansa ba ruwansa da tunanin kowa hatta kila inna hunaka a inna hunaka jam'iyya wato akwai wata kungiya da ake kiranta wato jam'iyyatu atba'u shaytan kungiya yan goyen bayan shaytan yaquluna kullul aqwal alqabiha azamima turaddu ila shaytan dukkan wasu maganganu marasa kyau marasa daɗi na zargi ana mai da su ga shaidan su sun yadda fahim atba'u shaitan su sun yadda su ne magoya bayan shaitan Kullum ya ati bi ummihi wa imratihi wa ibnatihi wa khalatihi wa ammatihi yajtami'una fi makanin wahid kullum ya zane bi wahidatin biduni ayya mubalatin ahiya ummuhu aw bintahu aw khalatuhu au ammatuhu la yubali Allah ubangiji ya tsare mai kare wangiya ce ta bautar shaidan suka ce ya za a ce ne kowa ya kawo wani abin da ke na illa sai a ce shaidan to so sun yarda su goya bayan shaidan ne don haka cikin tsarin so babu gefe mutum yana iya zuwa da uwarsa da yarsa da matarsa da ƙanwarsa da yasa da gwaggwansa da ainihin fendansa a zo a haɗu wannan ma haka kuma kowane zai zo nan tsirara yo jami'u man ya a maman nas zai yi jima'i da wanda ya so a gaban jama'a kaga an koma rayuwa ta dabbobi kenan saboda haka su dabba ba su da halal ba su da haram don Allah bai musu wannan tsari ba to idan ka duba yahudawa su ma kusan sun kai ga haka Allah ya tsare ya kare rashin karatu da rashin kusantar masu addini al'amari ya kai ga har ya kai yana naso ga wasu musulman da ba su san addini ba wai za a iya samu mutum yana kwanciya da uwarsa za a iya samu mutum yana kwanciya da ƙanwarsa sannan kuma uba ma zai iya kwanciya da matarsa uwar ɗansa kenan ɗan ma ya kwanta da ƙanwarsa wato wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka sun zama ƙuda kenan ƙuda ba ka haram Allah ubangiji tsare mu kare saboda haka wannan al'amari yana na so yana shiga ɗaya bai haka kana jin wannan bayani to haza min alamati sa wannan yana daga cikin alama ta tashin alƙiyama Allah ka tsare mu ka kare mu Allah ka keɓe bayanka na ƙwarai ya Allah daga barin wannan mummunan aiki saboda haka wannan aiki ne wanda yake tunani irin na Yahudawa ba ruwansu sannan bokaye suna taka rawar gani wajen jefa mutane cikin wannan matsala wani za a ce ya kwanta da uwarsa zai samu kaza ko zai zama kaza wani ya kwanta da yarsa zai samu kaza ko zai zama kaza wani sai a ce ya kwanta da mahaukaciya zai samu kaza ko zai zama kaza wani da kakarsa wani da ƙanwarsa wani da yassa wani da yassa da makamantan irin waɗannan miyagun al'amura daga ainihin wato bakunan bokaye tsinannun mutane wanda Allah ya tsine musu albarka suna daga cikin mutanen da suke kawo fituna a bayan ƙasa Allah ya kare mu shi yasa a musulunci musulunci ya tabbatar mana da cewa haddu sahir darbuhu bi saif a tsari na musulunci idan aka kama boka aka tabbatar da boka ne babu wani batun kaiwa kotu ko na abu kawai a takobi za a sa a sare markai amma sai dai yadda al'amari yake ba talaka ko ni ko kai mai sauraro za a yi wannan abu mai wannan abin hukuma ce shi yasa ma musulunci sai ya kawo wata ƙa'ida sai ya sa لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الرجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر yace jama'a ku sani ba a bai ma kowa biyan bukatarsa wadda zara ya ce wane ya yi man kaza a ce je karama wane shi ya man kaza je karama a wane ya kashe min babana ce to bar kai ma kashe shi ko ya kashe man ɗana kai ma kashe shi kowa da ya kashe mata ta kai maka ya ce a'a ba a yin haka ko da an faɗa haka lakin albayyana ta alal muddai wanda yake neman haƙƙinsa a tsari na musulunci ko jini ko kuɗi ko wani abin da ya kama na minal hukuki to da min an yati bil hujadi wa dala'il al wadiha ad dole ne mai ƙara akan wani haƙƙi nasa to sai ya zo da hujja bayananniya hujja wacce take mai ƙarfi wanda za a bincika a tabbatar da haka in an tabbatar to sai hukuma ta zartar masa da hukunci wal yaminu ala man ankara rantsuwa kuma tana tsayuwa akan wanda ya musu ne saboda haka in aka tome ka da abu ka ce yi ka ce ba za ka yi ba kawo shaida babu sai a ce ka rantse to kaga wannan ita ce mafita don haka wato musulunci idan ya bada doka sai ya bada kuma ga yanda ya kamata a yi don kar wani kawai ce bari duk mu zaga anguwa ko garinmu idan mun ga boka mu kashe a'a hukuma ne suke da wannan iko suke da wannan dama kai naka almajiri kake ko malami ko almajirin almajiran irin mu namu faɗa idan muka faɗa mun sauke namu masu aikata su ne masu iko masu mulki idan ba su aikata wato nasu nauyin na kansu wallai salil insani illa ma sa'a saboda haka dan adam babu abin da yake da shi a kan sai abin da ya aikata Allah ya tsare mai kare saboda haka sai yana bayyana mana cewa fa arada lo alaihi salam annabi lot alaihi salam yana nufi ga wayannan mutane an 'O mustawa uqulahu au an yarfa'a mustawa uqula wannan ya daga matsayin hankalinsu ya ga al'amarin sa yake saboda haka wa yurdahu ila maslaki al yayi kokari ya mayar da su hanya irin wanda ta dace da shari'a babu ra'ayi babu son zuciya hanya ce wanda take nuna mana imani da Allah da kuma bin dokar Allah as-salima kuma hanya lafiyayya fi qada'i shahawati wajen biyan bukata faja baho bin rafadi saboda haka sai suka yi masa jafa'i zuciya ta wacce suka yarda don rashin yarda da abin da yake gaya musu wal istihza da kuma isgilanci ma suke bayyana masa wa ya dulo ala hadha jawabuhum lahu abin da yake nuni akan haka shine jawabin da suke wa annabi lutu alaihi salam sai ya ce me wa ma kana jawabu eh

wato za mu gane abubuwa da dama a cikin wannan aya na farko dai za mu gane do wanda ya rungumi addinin Allah zai kira a kai to ya haƙuri da matsalolin da ya fuskanta na cin fuska da walaƙantarwa da makamantan irin wannan to gashi shi bisa tausayawa da ƙauna da so da yake nuna wa mutanensa ya ce wa ma kana jawaba ƙaumi babu wani abin da ya kasance na sakamakon jawabin mutanensa maimakon sai to mun ji wannan gargadi, Allah ya saka da alkhairi mun yadda in Allah da za mu gyara za mu toba mu daina wannan mummunan aiki da ba mu sani ba yanzu wazi ya zo mana kaza kaza a ta yin wannan babu kai suka ce kai wannan magana ta kawo ba mu yadda ba illa an kalu suna cewa akhrujuhum kun ga lodin nan da waɗanda suka yi imani da shi to babu maganin su kawai illa ku fadda su ai lot wa atba'ahu wato shine annabi lot alaihi salam da magoya baya kawai maimakon a ce ma za a saurari wa'azi ko abana ku taro kawai suna cewa su taro kawai su kore su daga garin min ta kowanne daga alƙaryar ku saboda haka su kansu a matsayin su na masu ɓarna masu laifi sun tabbata annabi Lot alaihi salam mutumin kirki ne a matsayinsa na masu laifi sun yarda da duk wanda ya da annabi lot alaihi salam mutumin kirki ne dan me yasa suka ce innahum anasun so mutane ne ya tatahharuna suna neman su tsarkaka a kowane lokaci min adabarin rijal daga ainihin wato neman maza to mutumin kwarai kullum fada yake da luwaɗi mutumin banza kuma gyara hanyar yake har ma yake ma a halatta musu alhali a yanzu la ahada yastati'u an yuhilla shay aw yuharrimahu aw yuhallilahu babu wani mutumin da yastati'u an yuhallila al'amra ya halatta wani al'amari aw yuharrimahu ko kuma ya haramta shi magana ta ƙare wanda ke zuwa da haramci da halal rayuwarsa ta ƙare shi na sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada ya yi bayanin cewa duk abin da na bayyana muku halal ne a wannan rana daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama yana halal ba abin da zai haramta shi duk abin da yake haram daga wannan rana har zuwa ranar tashin alkiyama haramun ne babu abin da zai halarta shi saboda haka kun ga magana ta kare mutanen kwarai mutanen banza ma sun tabbatar da cewa wani mutumin kirki ne amma shaidan ba zai bar su su zamanto mutanen kirkin ba sai dai ya sa su faɗa da waɗannan mutane Allah Ubangiji ka tsare mu ka kare mu da yin faɗa da abin da ake gaya mana na gaskiya Allah ka tsare mu ka kare mu da yin taurin kai ga ayoyin Allah Allah ka tsare mu ka kare mu da yin faɗa da maganganu da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu wasallam da duk wanda suka biyo bayan sanar daga malaman sunna Allah ka tsare mu ka kare mu da yin faɗa da su Allah ka tabbatar da mu kan hanya ta kware yan uwa musulmi an bayyana lokaci yayi za mu tsaya a nan da fata abin da na faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda ne kuskure Allah ya yafe min fi mana baki ɗaya kuma kamar yadda nake waɗe dama kullum ina kira zuwa ga malama da muke tare da su a nan da almajirai 'yan uwana da malama da suke nesa wanda suke jin mu da almajirai 'yan uwana idan an ji wani kuskure to kofa a buɗe take domin a bada gudummawa ta gyara saboda mu gudu tare mu tsere tare Allah karfa mana asiri baki ɗaya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara Allah ka ƙara mana imani da tsayawa akan daidai da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu tsaya nan sai karatu na gaba in Allah ya sa muna raye za mu ɗora in kuma rayuwa ta ƙare wasu bayan Allah za su ɗora Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Now, alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu amin Allah ya sa na sani eh eh in kafin a masa dai eh To, alhamdulillah mai tambaya yana tambaya akan cewar an yi magana za <coughs> a yi bulala ɗari, sannan bulala ɗarin nan ku an yi mutum ba zai mutu ba a gajeren jawabin tambayarsa kenan. Sannan na biyu yana cewa to ya za a yi a kama mutum yana zina har a kai ga yadda za a yi masa wannan hukuncin ko bulala ko jefewa. Yana yawa da an ga mutum yana tsaye da mata a ce masa ai mazanaci ne ko mata ta zo ta ce wani ya yi zina da ita za a kama a masa bulala ko a masa hukunci na ji haka tambaya take ko to alhamdulillahi bulala dai da aka ce za a yi bulala ɗari tana da tsarinta ba kowace irin bulala za ka ɗaga ka dinga tafkawa mutum yadda kake so ba sannan kuma ba hannu ne za ka raga ɗagawa kana ware ƙarfinka kana zabga masa ba saboda haka akwai tsarin bulala na ana yin ta bulala ne mai baki ɗaya ba mai baki biyu ba sannan kuma ba ka ɗaga bulala haka ka riƙa shauɗa mutum an yi bayani hannunka yana haka ana mai dukan haka yake duka da ita saboda haka ba zai ware haka ba da ya ce zai duka kaga in aka ware haka in za ta zo da ƙarfi fiye da hannunka na haka yana makale kana dukan kaga karfin ba ɗaya bane ko wannan kenan ta wajen wannan wallahu alam sannan kuma ta ɓangaren ya za a kawo mutum da zina to idan za a kawo mutum da zina sai an samu mutane guda hudu shaida kowa ya zo ya gani turmi da taɓarya shi yana tsakiyar matan nan yana haɗe da ita wannan ma ya zo ya gani wannan ma ya zo ya gani wannan ma ya zo ya gani har mutum hudu Ba wannan lokaci za a tabbatar da za a zo a ce ga mutane hudu sun shaida sun ga wani yana zina aka zo aka kira su zo hudun nan mutum uku suka zo suka ce sun ganshi turmi da taɓarya yana kanta yana aikata mummunan aiki saboda haka na hudu da ya zo ce a shi bai gansa turmi da taɓarya ba amma zo ya same shi yana kokarin ɗaura wando tana ƙoƙarin ɗaura zani to kaga wannan ba za a tabbatar da shaidar zina a kansu ba saboda haka wancan mutane guda uku sai a musu bulala a bar wannan yi eh, ta, ai ba ba tabbas a cikin da al'amari yake domin mummunan aiki ne ana kore shi wani ya zo a zamanin na Umar aka zo bayani akan zina mutane uku suka zo suka ba da shaida sun gansu turmi da taɓarya ɗaya da aka zo ce shi dai bai gansu turmi da taɓarya ba amma ya ga ƙahofinta a kafaɗan namijin kamar kunnen jaki sai aka ce to wannan wayannan mutane guda uku a yi musu bulala na ƙazafi kaga duk wanda ya ga kafar mata ka faɗa su kan ai ka san yana tsakiyarta amma to amma kuma al'aurarsa baya cikin farjinta ai saboda haka aka ce a musu bulala ta ƙazafi don mai don a kora wannan mummunan aiki to mutane suna jawa kan cikin matsala da zara an ga mutum da mata ko da amana ta ah, a shi da mutum na dan iska ne kaga da wata mata ma zai wuce baka san me dalili ba ko ka gan shi ta zo wajensa a rumfa ko a wani waje dai haka ana a ashe mutu na dan iska ne wala can na gashi yana tsaye da wata mata eh, yar iska yar uwarsa to irin wannan al'amari yana da hatsari kwarai da gaske don haka muna roƙon Allah ya tsare mu ya kare mu Allah sa mu dace to alhamdulillah ina ganin na'am na'am na'am to ai ba wai tattaro su za a yi ba kowa ne zai zo ya zo ya gani idan wani ya zo ya ce ya muku to jama'a gawa ne yana zina da wata mata a can wannan ya je leƙa ya gani wannan ma ya je leƙa gani wannan ma ya je leƙa gani wannan ma ya je leƙa gani lokaci guda haifiya guda zamani guda shi ake amfani da shi idan da za ka zo ka ce kai ko kuma da wasu za ce sun gan shi da misalin karfe goma sha biyu yana zana da ita yana lalata da ita ɗaya kuma da zai ci a shi ya gan shi ne bayan sallar asar to dukansu ba za a ɗauki maganar su ba dan ƙazafi ne a wannan lokacin ba cikakkiyar shaida saboda haka in sun zo gaba ɗaya suka gani ɗin kowa an yi kururuwa aka zo aka gani an tabbatar wannan ana iya ɗauka ko ko ɗaya bayan ɗaya ya zo ya gani wannan ma ya tafi ya zo ya gani kaga in dai ba da rabon sai an tafi duniya eh, sai an bar duniya an tafi lahira ta wannan hanyar ba ai babu yanda za a ce wani ya zo ya ganka ka tabbata an ganka kuma ka ci gaba da wannan harkar kaga wata aba wata hanya ce ta toshe jefa irin wannan mummunar ɗabi'a ga mutane don haka wannan ya zo ya gani ya koma ya ba da shaida wannan ma ya gani wannan ma ya gani daban-daban ba ku zo tursu lokaci ɗaya ku gani ba aka kamar ganin mutum guda ne Allah ya sa mu dace wallahu alam na ya eh? dukkansu masu laifi ne kowane ya aikata abin da Allah baya so yana cewa da mai ƙarya da mai zina da mai satawa ne ya fi laifi dukkansu masu laifi ne Allah Ubangiji ya kare mu da yin na da ƙarya da sata mummunan aiki ne wala zana zani hina ya zani wa huwa mu'minun wala sariqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'minun wailun yawma idhil lil mukazzibin wannan ne mai sauki babu kowane masu laifi ne Allah tsare mai kare mu Allah ya mu dace Allah rafa mana asiri baki daya mu yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام الله ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu kikkiawan Allah sa mu cika da imani Allah ka gafarta wanda ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu da sauran bayan Allah na kwarai ubangiji Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu cikin alkhairi ka tabbatar da mu cikin aminci ka zauna da mu cikin lafiya Allah ka rafa mana asiri ka ƙara mana zaman lafiya a Najeriya da arewacin Najeriya da gabashin arewacin Najeriya jihar Adamawa Borno Yobe Gombe Taraba Bauchi Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah muna roƙonka jihar Katsina jihar Zamfara jihar Sokoto jihar Kebbi jihar Niger jihar Nasarawa jihar Filato wa'annan gurare da jihar Kaduna Allah ka ƙara musu zaman lafiya Allah ka kare su sauran gurare da ba su da matsaloli, Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka ƙara kare su Allah ka ba su kare Allah ka kuwatar da su daga dukkan damuwai da da fatantano da musibu Allah ka rufa mana asiri baki daya ya Allah muna roƙonka shugaban ƙasar mu na Najeriya Allah ka ƙara masa kariya Allah ka bashi ikon gyara kurakurai Allah muna roƙonka mai girma gonan mu na jihar Adamawa Allah ka taimake shi ka bashi nasara akan ayyuka da ake ciki ubangiji Allah ka bashi ikon gyara kurakurai Allah muna roƙonka duk wani abin da aka himmatu akan aikin alkhairi Allah ka ba da ikon a kammala shi abin da aka kaddara za a yi nan gaba kuma Allah ka ba da iko a kai ga yanda za a yi su har a kai ga cin nasara duk wani abin da yake na Allah shi albarka Allah ka ba shi ikon aikatawa abin da yake na Allah wadare Allah ka kare shi daga aikatawa Allah ka kara masa haɗin kai da shi da 'yan majalisunsa da kwamishinoni da daraktoci da sakatarori da dukkan ɓangaren tafiyar da gwamnati ya Allah muna roƙonka Allah ka amintar da mu sojojin mana na Najeriya Allah ka tsare mana su na kware daga cikin su Allah ka ba su kare da karin daukaka daraja yan sandan mana na Najeriya na kwarai Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana su ka ba su kariya da karin daukaka daraja san mu da sai da mu da sai mu da dukkan jami'an tsaro na asiri na kware daga cikin su manya da ƙanana a ko ina suke Allah ka ba su gudunmawa Allah ka ba su kariya Allah ka kara musu daukaka daraja ya Allah kusan immigration na masifin lafiyar da gandarobobin robobinmu da lauyoyinmu da mu da mu da rafsatinmu da dukkan ma'aikata iri daban-daban daban-daban daban na kwarai a duniya da suke manya da ƙanana Allah muna roƙonka Allah ka taimake su Allah ka ba su kariya Allah ka tsare mana su ya Allah muna roƙonka 'yan siyasar mu na kwarai masu siyasa a mataki na ƙasa da jihohi da local gamman da rasa na kwarai daga cikinsu Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara Allah ka ba su rinjaye da yadda suka sa gaba Allah ka ba su gudunmaya Allah Allah muna roƙonka ka taimake mu ka ba mu dacewa ma sana'o'in mu na ƙwarai Allah ka sanya albarka cikin sana'o'insu talakawa maza da mata na ƙwarai Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara mana gudunmawa Allah ka ƙara mana taimako ya Allah muna roƙonka sarakunanmu na ƙwarai manyansu da su Allah ka ƙara musu taimako ka ƙara musu kariya Allah ka ƙara musu ɗaukaka daraja Allah muna roƙonka ‘yan mu na ƙwarai Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinsu, Allah ka tsaye asara gabarin dukiyoyinsu in ta zo ba makawa Ubangiji, Allah ka mai da ita ka fara gare su. Ya Allah muna roƙonka malamanmu da suke karantar da a matakan ilimi daban-daban a fannonin ilimi daban-daban na ƙwarai daga cikinsu Allah ka ƙara wa iliminsu albarka. Allah ka ƙara rayuwarsu albarka, Allah ka ƙara musu kariya, Allah ka taimake su wajen imani nagari. Allah muna roƙonka mu da ake karantar da mu Allah ka kara mana imani ka kara mana da'a ka ba mu ikon yin aiki da abin da muke ji ake karantar da mu Allah ka rufa mana asiri baki daya Allah ka zauna da mu lafiya ka rufa mana asiri ya Allah Matasanmu Allah ka tsare mana su daga sharrin shaidan Allah ka kwata mana da su daga halin da ake ciki mummunan yanayi da mummunan hali Allah ka tsare su ka kare su ya Allah muna roƙon ka bar sa lafiyar mu maza da mata manya da ƙanana wanda suke asibitoci ko suke gidaje ko suke tafiya daban a jika Allah ka warkar da soya Allah. Mun ka iyaye da 'yan uwa da sauran bayan Allah na kwarai wanda suka koma gari meka Allah ka tukan su da rama, Allah ka gafarta musu Allah ka yabe musu kurakuran su Allah ka zauna da mu lafiya ka mana asiri baki daya Allah ka taimake mu ka amintar da mu da manan da muke cikin da aka zo karshen Allah ka sanya albarka cikin ta duk abin da zai kawo mutuna da matsala tsakanin makiyaya da manoma ko wata daji ko ainihin namun daji su zo su barna da makamantan irin wani, Allah ka tsare Allah ka kare Allah ka sanya albarka cikin abin da aka noma Allah sa a ci lafiya wanda ba su wanda ba su noma ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sauƙaƙa abinci Allah ka ba su abin da za su sayar da iyalansu Allah ka rafa mana asiri hanyoyin da za a yi noma Allah ka ƙara kawo mana sauƙin su Allah ka bunka samu ka rafa mana asiri baki daya kowa da buƙatar su ta alkhairi Allah ka biya mana wannan kungiya ta ta zalatul da kamar ta suna na lakata a garin Jos muna da ayyuka da buƙatu a gare ka ya Allah Allah ka taimake mu daga ciki akwai gina masallatai da makarantu da asibitoci da gidan marayu da masaukan baki dukkan abin da muke da buƙata bukata na motocin wa'azi da kayan sauti yadda za a gabatar da wa'azi Allah muna roƙonka ka taimake mu ka sauƙaƙa mana hanyar samun waɗannan kayayyaki don gudanar da wannan wa'azi na addinin musulunci Allah ka karfafe mu ka sa rayuwar mu ta kare a irin wannan aiki na yada addinin musulunci Komai wahala Allah kar ka baiwa shaidan nasara akan mu mu ja baya akan irin wannan aiki Allah ka taimake mu ba mu ikon dacewa har zuwa ƙarshen rayuwa akan imani na gari da aƙida ta kwarai da bin suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara karanta salatu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fatiha da fatan duk abin da muka roƙa na alkhairi Allah ya ba mu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin وارحم wa على ال محمد wa على محمد muhammadin kama محمد wa صليت wa وباركت ala ibrahim.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 amin ya Allah muna roƙonka shugaban sa malamai ta ƙasa a shan Muhammad Sani a jingir Allah ka ƙara masa kariya Allah ka ƙara masa taimako da sauran malaman sana'a da da suke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin